Hukumar hana shan kwayoyi da mu'amala da su ta Najeriya NDLEA reshen jihar Ondo ta kama mutane 130 maza da mata a tsakanin watan Janaware zuwa watan Disamba da muke ciki. Alhaji Muhammad Malami Sakkwato shine shugaban hukumar NDLEA a jihar Ondo. To mun kama kimanin mutane 130 wanda suka hada da maza 125 da kuma mata biyar tsakanin watan Janaware zuwa ƙarshen wannan shekara. To da me kuka kama waɗannan mutanen to duka an kama su da tabar wiwi uh, wadda yawanta uh, ya kai kilogram dubu uh, dari hudu da talatin da shida da kuma dari shida da hamsin da shida wato ton dari hudu talatin da shida kenan da kuma kilogram 656 gaba daya to kamar ko kun kama ko kuma ko kun gano wasu gonaki da aka shuka wannan tabar wiwi tsakanin watan januwari zuwa wannan watan ah, november 2016 ah, mun samu gonaki wanda muka ainihin kona tabar wiwi a ciki wadda yawanta ya kai 429 wato ton 429 kenan wanda aka kona a wannan gonakin a tsakanin garuruwan owo da ele o gbese pues, da ala forest ita bolu da dai shauransu a cikin sassa daban-daban na jihar uh, ondo to tabar kokin ko kuma tabar iblis eh to shekarar ta shuɗe mun samu nasarar kama tabar iblis wato gram 500 da yake mafi yawa nan an fi ta'ammali da ainihin ita tabar wiwi fiye da shauran ainihin manya-manyan kwayoyi irin su tabar iblis koken da heroin mun kama dai grams 500 a shekarar da shige kamar waɗannan mutane da ko kama sama da mutum 100 a wannan shekara yaya kuka yi da su kin wannan mutanen da akwai yanzu haka shawara wanda suke jiran ainihin a gurfanar da su a gaban kotu a kuma wanda aka gurfanar da su mutum arba'in da uku kenan tsakanin watan januwari zuwa ainihin wannan watan wanda aka gurfanar aka kuma yanke mashari'a suna nan suna ainihin ah, sabin wato ainihin prison terms nasu prison daban-daban a cikin jihar nan a binciken da kuka yi me yasa aka sami waɗannan mutane da yawa haka to mafi yawa abin da yasa ah, ainihin mutane suka raja'a a kan ainihin noman wannan taba mun lura da cewa gonakin da suke shuka wannan tabar wato gandun daji ne na gwamnati wanda yake keɓaɓɓe ne wanda gwamnatin jiha take da hakki akan wannan gonaki kuma mafi yawan gonakin nan ko kuma gandun dajin nan ba wai wani abu ake a ciki ba sai dai akwai forest guards ko kuma masu gadi wanda suke ainihin gadin wannan gandun daji ba tare da an shuka wani abu a ciki ba saboda haka mutane sukan samu kafa domin su shigo su yi ta shuke-shuke mun ma gano cewa ainihin ba wai mutanen jihar ondo bane mafi yawa suke ainihin wannan shuka tabar wiwi mutane ne wanda suka fito daga jihar delta musamman kabilar da ake kira kwale su suke wannan ainihin shuke-shuken tabar wiwi a wannan gandun daji na gwamnati hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya